Binciya ya tsaye da yana dole a yi maraba ba binciya ya sa mana a kura kiya da kabari ba ban san Allah ya binciya ana ana ta katun allagai ta a kiyama don ya taso ba binciya an ce gashi ya hana duniya sakan ba ko ina ka da ɗan yau ake yayin ka ba binciya shi ango a ango a yau ba gobe za mu kai ka tarewa binciya an ce ya yi suna bai sare ba inda sai na kai na kishi ya gwada zai ɗauka aka ce wasu ina za ta yi ma shi ita min shari wasu ina kadar yi ma shi ita min izami kai taba annabi kai balagul ilmi fihi annahu bashar ai shi mu dadi mu dace da kad da'akum rasulun min anfusikum ai mu birge mu Allah ya da asfar aljanu ya bushe mun bi da asfar ko me sai mun bi ai na ma a mala'iku ne su ga tsiri ne mun bi ya zo min anfusikum kai ka kanmu shi yaban annabi dole dole wai ba mu ne da muka saba aka ce dole aka kan fadu da kowa iya ba sai dai dan ba za ka bu alqur'ani ba wato wanki ruhu ina nan na tsaya wato wanki ruhu haɓu na waye wa rasulihi fa aminu billahi wato وتوجهوه وتسبحوه بكرة وأصيلا وتوجهوه وما هو التوجير منين التوجير؟ شنو ما ممنزل الله غاية إلى غاية ما ممنزل الله shi ne kawai ما annabi girmama kawai iya ina zan kai shi cika zuwa iya ina ki zuwa rashin kurewa yadda ce ga iya yadda za ka tsaye da annabi to kai wa Allah geji a yasa fatuwakiruhu ai kai abin da kake gani in ka faɗa kamar sabo kaskanci ka ba annabi kuma kuma Allah ka ce Allah wai dan annabi dan Allah ne ai kaskanci ba da yake fushi da na da yake wa kuma mutunci shi Allah da annabi ai sun sa sun fita bangon nan ba da kai shi ba na ba ne Allah bai da ɗa wannan halitta ce kawai ta soyayya shi aka ba na nashi komai kai kayi daidai saboda ya gafi na kallahu ba ta kadar min zambika wa ba ta amma komai kai kai daidai shi sa ma ga sunna komai ka faɗa yi mu komai ka aikata yi mu duk abin da ya birke kuma ya birke duk bukatan da za ka faɗa tun daga kan fakana ƙaba ƙausai au adana ka ƙara baka baka na kausai ne ka koma au adana au adana ka ɗauka Allah da manzon Allah kamar an an surka ruwan zafi ne da ruwan sanyi ya za a yi kawari ce au adana sun fi haka haɗewa da juna shi isa ba mai imani da Allah sai da annabi yau shi ba annabi ne yi ka ba annabi ake bautawa ba amma saboda au adana ba ka imani da Allah dole sai da annabi in kai imani da Allah ba annabi Allah zai koro ka ba ma ya yaya yake awu adana ba a shiga musulunci da ashadu an la ilaha illallah kawai in ka zo da ita Ka zama siffar wa ma kana salatuhum inda albayti illa muqa'a wa tasdiqa sai ka yi ne sai ka sa wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan ka shiga inna dina an islamu ba abin Allah shi kadai ya karbe ka sai ka hada da bin manzan Allah don wawo ma in an cire ba ma ne da bai ce maka wa'adi ullaha war rasula ba da zai ce wa'adi ullaha har rasula dole sai an sa wawo wa adiqullaha war rasula in tawallaw in ka isa war rasula inna allaha la yuhibbu al-kafirin Allah baya son katataccen dan iska ne kai a cikin ba a yin sallah ita ce azabul ibadati ita ce sallah ba a kiran sallah in kace ashhadu an la ilaha illallah sai ka faɗi gwadodo gagara kishi wa ashadu anna muhammadan rasulun rasulillahi gashi sannan Allah ake wa in zaka tada ikama sai ka faɗi gwado ashadu anna muhammadan rasulun rasulillahi in ka fara fatiha sirrinta sai ka nemi Allah ibanka da annabi ya eh, ihidna siratal siratal mustaqim akwai siratal mustaqim da Shi ne hanyar aljanna shi ne hanyar ilimi shi ne hanyar tsira hanyar sanin Allah hanyar samun Allah sasantawa ga Allah hanyar kankara zunubi hanyar ɗaukaka hanyar muwafaka hanyar cikawa da imani hanyar zama lafiya hanyar ƙawance na daidai da Allah da tsakanin Allah da bawa wanda yake kulla alaƙar halikun wal makhluk fa huwa habibi muhammadur rasulullah ko a sai ka bu wannan idan ku qur'ani zaka karanta babu surar da buyawa annabi baya kowace zagi kan zagi ce a ba'adi har ta fake ka ji da ke kutuba kutuman ashar aka yi gami yin annabi ta ke tabbace da abin hadu wa dabbu Allah ya tsitsi ne wa abu da habu kwaɗansa har ma hannayen ne eh, mafahumi ne yayi ya taba maso na haɗa ma da matarsa na haɗa wacce ke ɗauko kirara fi ha hablu min masar wanda a wuyanta tana rataye mu igiya ta kaba wai ita wannan matar ne kai kai harin taba maso to ashe duk surorin harin da suke wai ma hari irin wannan kowace sura in ka ɗauka kana bin ka a gaban manzan Allah ta yi dirsha shine ihdinar siratan mustaqim shi ake ɗayatawa kawai a ce ka sha in ka ɗayata wani manzan Allah sai a ce ka kafurta ka ce ba zan yi annabi ba da zan yi ka kafurta ka kafurta don kuma kace ba zan yi kowa ba a ba zan yi sai a ce in ka bi shi daidai ka azanta ka idan ka bar shi ka kafurta in ka so shi ka azurta ka baɗi waninsa ka bauɗe in ka baɗe shi ka kazanta ya ka ka me yasa za ka ce haka to da Allah i turo shi waye maro ba a baya Ko da ya zo waye agaza mas da izo waye daya mai tukas waye taya shi waye kai masa waye taro masa wanda izo dan ma kai ne kace sun ci sun lafi lazi ba ci ne rage da kai sun shi zai rage Cinedu. Ya ta isa. Kawai zauna a kalla annabi cika ta samu sawaba. Ya ci ta ci. Kai waye ta yi. Bayan annabi ke kwankwace bayi su mu muka yi muka yi tsoro kuma za ta jahilai ne ku da yake kwankwace bayi tsoro yayi ai in ka tuno ta baba sa'ad bin mu'az da abu ta lahin lazi sai ka ce kai ya haka ifawo sa'ad bin mu'az idan yazo zo maka ina da aboki shine ubayya bin khalaf wanda shine da wa. da na bilalu idan ya zo maka a gurinsa yake sauka shi kuma in ya je madina a gurin suke sa tun hidiya sai ma'aiki ya zo da haske haska ciki haska waje haska na ciki haska na waje kudurar kudura kai ka sa muka ware da Allah mu kuma ka ba. ka san dai ba dan annabi ba da ba Allah duk bakin cikin ka sai ka yi duk dina ka ko mun san Allah ne gaba mun san Allah ne gaba annabi ba Allah ba ne kariyar ka kace annabi a baya sai da shi da sadaka shi abin sani Allah shi ne gaba ba wani gaban Allah mun san daga Allah sai Allah abin duk iskanci duk rashin mutunci duk mayan giya ƙarya kake kace a ba ai makaranta miki makaranta miki sa'ad bin mu'az ya zo daga madina ya sauka a ina a nan gidan a nan makka ya sauka a wajen abokinsa a wannan umayya bin khalaf shi ke na yace masa kai tiran kayana zan dawaki sa'ad bin mu'az wannan jarumin wanda a maka yace da manzon a ah, madina manzon Allah zauna fi arishi a cikin rufanka zamu nuna maka mu ne jarumai mun gaggato ka madina ne ba dan mu kare 'ya'yanmu da matan mu ba wallahi wala naqula kama qalat banu isra'ila li musa idza haba anta wa rabbuka faqatila inna haula qa'idu ba za mu ga ba bal naqul laka اذهب انت وربك ونحن معكما مقاتل هو ده كان وما انت تبكوه mu burma wannan kwarin nan na jimadu za mu shiga duk sai mun fito da kowane abu da kake mun yi waje mai kirari gaban manzan Allah kara lafiya amma ka tuna sanda sayyidina sa'id bin ali ce da wa shi ya sun zama umayya ajiyar kaya na zan dawaki ice wa za ka kira ta Allah annabi ba a wannan gari ce kwarai inda dan da zai mun magana imu ba shi kadai yana dawaki sai sai gaba da abuta ice kai a garin mu kake wani ce na yi din Ice wallahi zan sa a yi mara shi kunya ce fara mana ka gani abinda kai min a nan gyara ne kan abin za ka tara a madina ni ko ne nesa ga manzon Allah ba da su a kan su zan fada kici ya hargitse tsakanin umayya bin tsakanin abu jahal da da sa'ad bin mu'az har an kai ana neman a kama riga sai wa umayya izo ita aba ya aba ya za ka rike mun haka bayan ka san bakona ne yace to ya ya ya ya wanda muka ce bar mana gari ita kuyi biyan kar ku tare duk da kai din da shi eh. kar kai kana tsammanin na fi san ka a kan Muhammad dan ban masauki dukkan ku ko annabi ne zai kashe ku ran da muka eh. eh. wa iga ma wannan ce annabi na ne iga ita abuna da kai kana jin zai kashe ce shi ya fi karfin ka ta yan tsakin sa ne ce ba haka ya fada ce eh sai ke da ta nake so ba ka ji irin maganar annabi ya koma ya ba manzan Allah labari annabi ce lalle ni na gaya maka tawaga ta za ta kashe su fafirata to hakikarin labari an fito fagen yaƙi na bata abu jahal daga irin tarin sai ke cewa da Umar, ya ji bai wa aka ce za a kashe mu, ya ka gan mu ya ka gan su kan min fi'atin qalilatin kan min fi'atin kasiratan bi idnillah wallahu ma as-sabirin idnillah eh bi idnillah wallahu ma as-sabirin su ga su nan dawa shi ga shi nan ɗumin ubangiji sai bada yaƙi ya ci yaƙi haƙura zai rubu an kashe abu da haka umayya ina cewa lallai wannan abin ya tsananta yaya zan yi ya kama hannun ɗansa aliyu binu umayya ɗansa sunansa aliyu ice mu gudu ice ina za mu je ci ai abu ya rinsi ba na iya fitar da mu ita ai ga abdulrahman bin auf abokin kasuwanmu ne abdulrahman ya zo a kuta a kan doki ina turja ina kiran annabi sai ya gan shi da wani irin wannan da wata irin garkuwa ta kwan a bayansa ta kamar kai yaya nan tsaro da sai yadda ta ba ita ta nake ba to da ke kama shi ya nan ka anan ya ce matsayara nake nema ce ya ba da labarin ka a sabon ka'idin don? sai kwamila ya hango shi eh? ilani yake da rumi ya ce ya rumi ga alƙawari na wajen annabi can a nan zaka bai katon tumbi yana kuɗaɗɗuka a cikin bakar alkyab nan bilalu ya kashe shi kes sai da na firma mawukan tana keta shi yana an faɗa min da ce kuma fa basiru ta gina na ya ta irin wannan Na namu ne ba nasu ba garkuwar mu ne ba ta su ba tsaunin kudura ne ya fi wani ɗaya kewayen Allah ne haka ake jin a ƙara ƙaunarta. kasuwa ko yanzu yanzu ta tashi na ce ɗan koli ya riba ni ba bashar ko makiya sun san jirgin ka ya riba kuma jirgin duhu shugaba ma ya kira ku aje a dudduba in ka bar jirgin mu ka hau na owa a ratu ta himu mulki baya mai damdam